Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin da zai ɗan tuna baya a yau. Shiri ne da ke ƙoƙarin faɗakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce ya fi zama ɗan sarki. To mun taɓa gabatar da tattaunawa da muka yi da Imam Nurain Ashafa da kuma Pastor James Way na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin addinai da ke Kaduna, Najeriya, waɗanda suka zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar mabiya addinin Musulunci da Krista da waɗanda ba su bin wata addini sun fahimci juna an zauna lafiya. a farkon shirin na tambaye su shin me ke kawo cikas ne ga wannan yunkuri da suke yi na ganin cewa an fahimci juna tsakanin addinai da ƙabilu a zauna lafiya ga abin da pastor james wuye ya ce farko ina so in tabbatar ma masu mu cewa yawan abin da ke kawo wannan shine da farko akwai 'yan kwangilan takaddama wanda su fa sai ana rikicin nan suke samun abinci da sha na biyu akwai tattalin arziki wanda ya dama mutane ba a samun yadda ake so don haka sai amfani da matasa a yaudare su a cusa musu rayan addini sannan rashin cikakken gwamnati da wanda ba sa ba da abin da yake kamata ga al'ummansu sai ya ba waɗansu masu so su mori wannan kasawa na gwamnati su cusa ra'ayoyi a zuciyar mutane don su je su yi abin da ba daidai ba a takaici a gare ne ababen da ke iya kawo nan kuma da miyagun malamai waɗanda suke su dai in ba dai an ɓata mutane ba amma mutane izilanci an kawo rashin jituwa ta wurin furce da wa'azin karya da kuma ziga mutane to su fa ba su je an biya musu bukata ba ire-iren waɗannan ababen a takaice su suke hayayyafar da wannan to kai kuma a imam Nuren me kake ganin yana kawo cikas ga samun duk da kokarin da ake na ganin cewa an samu zaman lafiya. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Bayan haka babu shakka na goyi bayan maganan da fasto yi a nan akan cewa akwai matsaloli na ƙasa wanda yake ba ta'allaka da addini ba da wani suke amfani da shi suke haddasa wannan fitina. Na biyu muhimmi shine wanda suke sa rigan addini. 'yan siyasa sun shigo cikin rigar addini wurjejen suna amfani da addini domin biyan bukatan kansu na biyu akwai kamar da magana kan shaidanun malamai a musulunci an ce da cikin alamomin tashin kiyama ulama usu'i shaidanun malamai irin malaman fir'aunoni za su shigo cikin jama'a su katutu waɗansu sun sani su kuma take sanin saboda kwaɗayin duniya da abin son ransu juya ala akalan mafi yawan talakawa mabiya addinai wajen ƙiyayya da kyama don musulunci ba addinin ƙiyayya ba ne ba addinin kyama ba ne ba kuma addinin cin fuska ba ne wayayyen addini ne tun lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa'annan kuma suka sa rigar nan na cin fuskan mutane da cin mutuncin bayan Allah mm. wa'ansu ne wanda ke ba addini bane ta aiko da su ba wani biyan bukata ne na kai yasa suka sa wannan riga to imam eh, to imam mun kirkiro wannan shirin ne dama sashen hausa ya kirkiro wannan shirin ne da ganin yadda za a fahimtar da mutane muhimmancin zama lafiya to hmm. yaya za a shawo kan su matasa tunda su aka fi amfani da su ya za a shawo kansu akan cewa idan an zo an neme su din nan kada su yarda da yaudara yaya za su gane a wani yaya me za a yi me hukumomi za su yi me iyaye za su yi me jama'a za su yi imam da kai za mu fara oh, wannan tun da ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana me tarbiyya ya kuma ake tarbiyyantar da dan adam mutum tun yana ciki na farko tarbiyya na farko yana hannun iyaye ne yana hannun uwa da uba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce in zaka nemi in zaka yi aure ka nemi madanka uwa ta gari haka ke ma in zaki aure ki nemi madanki uba na gari dan da zaki haifa in Allah ya baki haihuwa dan da zaka haifa in Allah ya baka haihuwa to a nan sai kasance usulubin aure dalilin yin aure maimakon a yi dan Allah dan ibadan Allah sai aka sa wani abu a gaban da yake ba Allah ba saboda haka ba shiga dan tarbiyyar ba na neman uba na gari dan uwar da take da tarbiyya ta gari ita ce za ta yi maɗanta cikakken tarbiyya na gari to wannan shine babban kuskure na farko da muka samu na biyu iyaye mafi yawa a yau ya akwai nauyi a hannunmu na biyu malamanmu da suke karantar da 'ya'yanmu mafi yawa sun rasa wannan tarbiyya ɗabi'a ta tarbiyya da ya kamata su tarbiyyar da 'ya'yansu ba su ba su da tarbiyyar da za su ba yara saboda haka sai kasance na biyu mutanen kwarai mutanen kwarai abin koyi sun yi kaɗaita a cikin mutane ma'ana sun yi kaɗan a cikin al'umma sai kasance maimakon a samu gwanin ko wani yaro waye gwanin ka maimakon ya kawo tsari ibali wanda yake mukarar tattal akhlaq din shi ya haɗu sai ga yaro ya ja ɗauko wani shiriri ta can wani wofi can shine gwaninsa ta haka ne hmm. muka fara yin babban asara shine muke cewa yanzu in za a gyara ya ɗauki usulubin da muka ɗauka me kuma usulubin da muka ɗauka number one a ciki shine cewa kowane yaro iyaye su tashi kai tsaye malaman makaranta su tashi kai tsaye a sake tantance malaman nan da aka ɗauka aiki shin sun ma san me suka zo yi ko ko wani abu ne daban iyaye kuma sake tashi kai tsaye dan Allah zai kama su da laifin ɗan nan da suka haifa suka bar shi ya lalace a wannan duniya nauyin zai koma kafaɗansu wannan shine kiran da muke yi yanzu kuma matasa muka eh. ce in wani ce ku zo mu je ta'addanci ku ce sa dan dan shi a gaba mu ga ɗanka a gaba sai mu bi shi ha pastor kai kuma me za ka kara akan wannan batu eh to na gode shi abokin aiki na malam ya fitar da abubuwa masu amfani wanda ya kamata duk a yi da bugu da ƙari abin da zan ƙara ne kan iyaye domin ababen da muke samu rashin jituwa da ake samu yawan hayayyafan takaddama da rikici da ke shigowa cikin mutane iyaye ne da yawa suke da wannan domin me na ce iyaye a yau akwai zance na batanci da muke wa junanmu idan yau uwa ko uba ya tsaya ana magana wa'yansu wato wanda ba addinin mu ba sai mu dinga musu magana na kaskanci magana na batanci magana wanda shi littafin bible ya hana domin bible ya ga mana cewa duk wanda ya ce ma dan uwan shi raka to lallai za a yi mai shari'a rakan nan kuwa kamar zagi kenan ka ne to sai ka ga muna magana akan wa'ancan da wani suna na ɓatanci wanda ba amfani a ce wa'annan ya'yan baiwan a ce wannan ya ɗan gidan wani kaza marasa bi to yaro na girma da wannan sai ka ga babu kima na wa'ansu a gabansa to bayan wannan malaman addinai yanzu kowa yana talla ne yanzu ma ruhin addini da ya kamata a ɗauka na girmama na mutuntawa na nuna ƙauna an daina shi kowa yana son ya samu abin da zai zuba aljihunsa ne aka mai da addini ya zama fili dandali na kasuwanci ya kai aka siyasanci addini a wuraren ibadunmu waɗansu ba a maganan komai sai na siyasa na siyasa ba zancen Allah Allah ba kuma zancen tsarki tsarki tsarki sai zancen me za samu me za ka tara ya za ka mallaki duniya an daina gallan aljanna to ire-ire ababen sai ya kawo mutane gasa sannan ga wani al'adu da muke da shi wanda suke kokarin su samu shiga cikin hali mara kyau so mutane sai su ga duk inda za su samu abin hannu su biya wa'annan al'adun waɗanda kaman a gurin aure a gurin bikin rasuwa wanda ba a ce sai an kashe kuɗi ba mutane na shiga to in an kawo musu talla irin na abin da zai kawo ta ce ga an siya sai ka nan da nan ana kishin juna ana ana so a kashe juna ana magana ɓatanci to duk wanda ya haka kaga ba daidai bane shi sa muka tsaya muna ilmantar da malamai Ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. an tashi kallau yau lafiya bautar Allah muke Allah kuwa shine don daya